بالله من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وبعد أيها الإخوة في الله wa rahmatullahi wa الله وبركاته da farko ina isar da barka da sallah ga dukkanin 'yan uwa da fatan ayyukan da muka gabatar musamman a wa'incan kwanaki goma masu tarin alkhairai da aka yi ta faɗar su tun kafin su zo kuma allah subhanahu wata'ala ya mana gam da shiga cikinsu ba su ba har ma tukwicin da aka mana na ayyamu ta shirike kwanaki uku da suka biyo bayan su duk yanzu mun riga mun shige su kaga babu wani fata sai fatan Allah ya sa mun dace Allah ya sa abin da aka yi ta nuna mana na amfani damar da muke da ita mun amfane ta wannan sai yake isan mana da babban wa'azin cewa ka fa ƙara tunani akan sai abin da aka ce aiki ne kuma alkhairi in ya zo a yi da kai domin yanzu gashi duk mun zama a bayan lokacin da wanda ya yi da wanda bai yi ba da yanzu an wuce lokacin kawai abu ɗaya ya rage in an wayi gari a filin alkiyama wanda ya yi daɗin abin da bai yi ba wanda bai yi ba kuma ya takaici yaga ana tashi wa mutane ladansa ana ba su inda ya yarda da alkiyama shi kuma yana ina mai ya hana oho shi ya jiyo shi yasa inda aka ce ga alkhairi kakka da kai kasa a gwiwa kuma dama ce baka sani ba ko ta karshe sai an baka ba za ka sake ganin wata irin ta ba ba wanda yake da garancin wannan to almuhim ya kamata wanda zai mana wato babban darasi Allah madaukakin sarki ya karba mana ibadunmu Allah ya karba mana ayyukanmu addu'o'in mu Allah ya karba Allah ya biya mana buƙatunmu na alkhairi abinda muke jin tsoro Allah madaukakin sarki ya mana maganin sa abu na biyu kuma tane da zafi zafi akan bugi dutse bara in yi sauri in zo dan kada ku mun bawan ba nan yawwa ko ai kun gane karatun eh in kuma an ƙi abun kunya ce to shi an ƙi abun kunya ba matsala sannan kuma dama abu na biyu mu malamin mu abin da yake ce mana duk abin da kake da ikon yi karka yadda daɗi ko wahala ya hana kai wani yana ga cikin yau din nan mu dawo mu ci gaba da karatun mu dan a ma kawai laraba sallah da juma'a sira kawai su muka tsallake amma wa gari asabar masu bibitar mu mun dora da karatun wato abin nan dariqus salihina kawai ka'idar sai abin da yake a karkashin hadisin nan da igtanin kamsan qabla kamsin yace to karka da abin da kake da dama ko daɗi ko wahala ya hana ka Allah ya datar da to mu ci gaba da amfanar dama da Allah yake ba mu kafin ta kwace kun san an ce mahama dalan lailu labudda min dulul fajri wajen inda dare ya kai da tsayi to ba dai makawa alfajir zai keto haka wa mahama dalal umru ji yadda rayuwa ta kai da tsayi labudda min al qabri ba makawa sai an shiga kabari wani mai hikima ya ce kullu bin unsa wa in dalat salamatuhu yawmin ala alatil hajaba a mahamulu yace kowane dan mace to waye ba dan mace ba ya faɗo daga sama yace wa in salamatu hu ko da rayuwarsa ta yi tsawo yace wata rana sai ka ganshi a makara an dauko shi yayi ne ya bar duniya ina za a kai shi kabari kabari kuma ɗayan biyu ne annabin rahama ya ce in ma raubatin min riyadil janna wa in ma hufurin min hufuratin nirani ko dai ya zama dausayi daga dausayin aljanna Allah ya datar da mu ko ya zama rami daga ramukan wuta a azanan Allah a jarana amma dai ko yau ka kai wani kawai ɗayan biyun nan sa hata ita gawar idan aka ɗauke ta ko dai mai cewa ni, kaddimu ni, kun san a sunnar tafiya da gawa akwai sauri annabi sallallahu alaihi ya ce ko alkhairi kuke ɗauke da shi ku yi sauri ku sa da shi da alkhairinsa ko sharri kuke ɗauke da shi ku yi sauri ku sauke shi daga wuyan to haka ita ma gawar iri biyu ce ko mai cewa kaddemu ni kaddemu ni ku kai ni ku kai ni duk wannan saurin da ake na sunnar tafiya da gawa shi kina ganin kuna bata masa lokaci saboda alkhairan da yake hange Allah ka datar da mu ko kuma wanda kuna ta sauri ku sunna ce ku yi sauri shi kuma yana cewa wailaha aina na biha kai cansa ina za ku da shi shi yana hangen sharrin kuma kuna saurin kai shi ba ku sani ba to ala ayi halin da wanda kira maka kullu bin unsa wa in dalan salamatuhu yawmin ala alatil hajaba a mahamulu sa wani mutum yake cewa ama wallahi law alimal anamu yace ku saurara da halittu sun san lima khuliqu dan me aka halicce su yace lama haja'u wa namu da ba su miƙe kafa ba sun kwanta sun yi ta bacci dama ba sufar masu imani ba kanu qalilan min al-layli ma yahja'u ce lama haja'u wa namu yace laƙadu kuli li amurin an halitta su ne domin wani al'amari yace laura atu uyunu qulubihim ta huwa hammu da sun ga abin da idanu gani na zuci gani na basira yace da sun tashi sun himmatu wani abu ne wannan yace mamatun sun makabarun sun mahasharun wa taubikun wa hawalun izamu yace mamatun farko dai mutuwa tana gabansu duk wanda yake rayuwa to mutuwa ce a gabansa ai mun shafa da an kana neman dama babban dalilin mutuwa shine rayuwa inda an hura maka rai to alƙaƙai na mutuwa ya yara ta yakan ka ya same ka babban dalilin mutuwa shine rayuwa to mamatun mutuwar bayan mutuwar sun makabaru sannan kabari a je abin ne to da ce ma daga kabarin magana ta kare to ai da shikenan kamar yadda Allah ya ce a suratul mu'minun thumma innakum ba'da zalika lamaytun kuma sai ce thumma innakum yawmal qiyamati tub'atun to matsalar kenan wani yace walau anna idza mitna turikna yace lakana al-mautu rahata kulli hayy yace ai da idan mun mutu shine karshen fim din ya ai da mutu ta zama hutu dama wa rayuwar ita ba ta tafiya me ke ce to matsalar walakin na idza mutna bu'isna in ma mun mutu ta yadda mu za a yi wa nas'alu ba'dahu an kulle shay'in bayan an tayar da mu kuma a tambaye mu kan kowane abu to ce mamatu sun maqabaru bayan kabari sun mahasharun filin alkiyama yau mai izin tu'raduna la takba minkum kafiya yau mai izin yattabi'una da'iya la'i wa jala ranar da za a amsa wa mai kira ba wanda ya isa ya waske wa asuwatu aswatu lirrahman ji sauti shiru kake ji duk taron kiyama ba hargowa kaga dai kasuwa yanzu ba abin da aka raba su da harkowa saboda me saboda taro amma taron alkiyama ba garinku ba ne ba kasuwar garinku ba ce wata kasuwa daga ciki ba jihar ku gaba ɗaya ba ba ƙasar ku gaba ɗaya ba afirkan ku ba a duniya ce kuma ba wannan sanctuary din ba tun daga kan annabi adam zuwa mutum na ƙarshe taron ya fi ƙarfin tunaninka amma saboda baitul qudra ce lahira gidan iko ne duk taron sai Allah ce la wa illa hamsa baka jin komai sai dai tafiya diga digai kashi atil aswatu lirrahman sauti shiru baitul qudra ake gaya maka ai da masana cewa duniya baitul hikima ce amma lahira baitul qudrat ce gidan iko ne in ka kaje sayar da aka yi da kai eh kaga ma aka ce yattabi'una da'iya su mala'ikan da ya kira su a farafilu ba shi sa su a gaba zai ba kai nan gandroban ka a duniya a gaba yake sa mai laifi a san kawai da'iya yana hura kahon bin sa za a yi Allah ce kuma la'i jala ba wanda ya isa ya waske kawai sai ka bi in kana jin kowa ya bi to san da kowa ya bi sannan taron aka ce kuma duk taron ba hayaniya wa kashi atul tulun rahaman. la tasma'u illa hamsa aka ji komai ba sai tafiya wani ce sun makabarin sun mahasharu sai ce wa taubikun sannan kuma wulakanci in an zo an tsaya yau mulki ya Allah ya kira ta yau min kana miki daruhu kamsina alfasana an kusanto da rana kowa gumi iya laifinsa kwakwalwa na tafasa Allah ya ce ya ma'ashar aljinnu wal insu ya ku ran mutane da aljanu in istadatum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu in kuna da damar a gudu a shiga sasannin sama ko ƙasa a samu wata mafaka ba nan kiyama da kuka zo ba famfo go ahead a tafi da a gudu a samu mafaka ina za ka ji taron da ya fi karfin tunanin ka tun a yanzu sallallahu ta'ala ya ce la tanfuzuna illa bi ba wanda zai tsira sai wanda da asirtan asirtan shine al-iman wal amal salih imanin ka da aiki na kwarai shine tsiran kafilin al-qiyama ka taubikun wannan wulakacin tsawa alkiyama ya yace wa ahwalul izamu da manya manyan halaye masu ba da tsoro to ina mafita yace liyomil hashar kadi alimat rijalu saboda wannan ranar tashin da wasu mazaje suka fahimce ta fasallu min makafatihi wa samu sai suka tsaya suka tsare sallah da tsoron wannan ranar suka yi azumi don tsoron wannan ranar malali da manjizari ya ce ba abin da ka bani tsoro mai kiran mu a wanga taro kan ta zo kuwa mun ji horo da hali muka zaɓi moro goshi bai yawaita sujjada bai ce ba abin da muke ban tsoro kiran mu a wannan tara Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya sa tsawon rayuwar mu karin guzuri ne a hanyar a alkiyama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh